Amen. جميع أمورنا فرجا ومخرجا واغفر لنا وارحمنا وهدنا وسددنا وانصرنا وافقنا وفرج عنا الدنيا مؤمنا يا رب العالمين يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الذنوب والواسفون ولا تغيره الحوادث والدهور ولا خشى الدوائر ويعلم مساكيل الجبال ومكايل البحار وعدد قدر الامداد وعدد ورق الاشجار وعدد ما ظلم عليه الليل واشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر إلا على ما في قعري ولا جبل إلا على ما في وعري نسألك أن تجعل خير أعمالنا أواخرا وخير أعمالنا خواتما وخير أيامنا يوم نلقاك به اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرا وخير أعمالنا خواتما وخير أيامنا يوم نلقاك به إنك على كل شيء قدير اللهم اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan cikin ƙarshen abin da cikin harkon suratu alhadidi in ba ku mance ba to Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah shi mana jagora yau ma ya kulul munafiqun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم an ziruna ai amhiluna ku dan jira mu kadan ku dakata mana na bi wato mu dan ɗiba ai na ku zuwa kabasa mu ɗibi dan la haka wal ida'a wal ida'a mu dan samu haske haka min nuri kun daga hasken ku wato ana cikin tahiya sai hasken wasu mutane na mutuwa sai hasken kai ya fara mutuwa da suna bisa ga haske sai hasken su ya mutu kuma gashi ba a kai inda za ana ba sai suka diba can gaban suka cikin muminai amma tsakaninsu da muminai wurin ya yi nisa sannan kuma gashi babu haske ba za su iya isa wajen muminai ba su haɗa wuta ba sai suka dora kiran muminai suna cewa an ziru na ku dan jira mu na kata zulmin nuri kuma dan ɗiba daga hasken ku ila lahum a mai sai aka ce mana kai dan izgili da suwa ai ba na aka samu haske ba yarje uwara ku koma can bayan ku duniya kenan faltami sun nura ku nemi haske a nan duk wanda ka gani da haske lahira duniya ya samo shi babu wanda zai ji daɗi ne duniya da hanya mara kyau ya taho lahira ya ce wai a ɗan yan mai haske ran nan zai dace ba a samu daga duniya aka bi shi ko da suka lura ko da riba bai nawa an sanya tsakanin su bai na momini na bisurin an sa wani tudu haka kato babba tsakanin su da mominai wato wanda ka hana musu isa wajen mominai Ayi hajibun bainahuma an sa wani shamaki tsakanin su wakila huwa surul arabi wasu malamai sun ce tudun nan na arabi to shi na an kasa tsakanin mu'minai da munafikai sai ko da suka diba suka ga abin na an sa wani abin na tudu shi tudun nan lahu babu yana da koba amma ba badin hubiyar rahama ciki ne wajen ciki ne akwai rahama can min jihatin na wajen mu'minai wato bangaren kowa ce ta wajen mu'minai akwai rahamar Allah a can amma wa zahiru min jihatul munafiqina bayyana wajen huskar munafiqai min kibal ila azab wannan gihi azaba a akwato duka abu daya ne amma wajen mu'minai akwai akwai abin nan rahama wajen munafiqai akwai azaba domin sakamako na kowa ake saka mai da abin da ya aikata yi abin nan sai munafiqai kira yunadu nahu suna kiran musulmi suna ta ce musu alam da kuma akwai ashe ba tare da ku muke bi duniya can duniya ai can duniya tare da ku muke alada a ga da'ar Allah ai lokacin da ake duniya ba masallaci guda muka sallah ba ba tare da ku muke ba i tare kuke amma dai minahici ya bata muku abin da kuka aikata saboda haka suna cewa alam na kuma akum ba ta ashe ba mu zamo tare da ku ba kalu sai muminai suka ce bala kun zamo tare da mu ya muminuna muminai na cewa bala haka ne muna tare can duniya kada kuntum ma'ana fi zahiri hakika kun kasance tare da mu ga zahiri ga zahiri da mu da ku tare muke walakin na kun fatanto an fasa kun sai dai ku kun hice na kawo nan ku bin nafaki manahicin nan da kuka yi to kun yaudare kawo nan ku ne da wannan manahici da kuka yi saboda manahici mai shi yaudara kai ne na yake bai sani ba amma yaudara kai ne na yake saboda haka duk wanda sana'a ta manahici to ya cuci kai ne domin nan dai duniya bai gama wa lahiya kuma lahira cikin azaba zai tari wata rabbasun kuma kun dole jiran aukuwan masiba bil mu'minina wato addawair kuna jiran addawair aukuwan masibobi ga mu'minai wartabtun kun dole shakka abinda ake gaya muku ai shakaktu fi dinil islam kuna shakka ga sha'anin addinin musulunci wa garrakum amani kuma rude rude sun guri na rude rude ya rude ku ai al'adama wato yawan fadayi. kuna kwaɗayin abin duniya domin abin nan kwaɗayin rayuwa mai tsawo da kwaɗayin jin daɗi da kwaɗayin samun abin da bai yiwa to shi mai yawa shi ka sa mutum shi mina hici hatta abin nan ja amurla har al'amarin allah na mutuwa ya zo muku wa garrakun billahi garuru mai rudi ya rude ku shine shaitan saboda haka mina hici ba ɗabi'a kwarai ta mina hici ba abin kwarai bane wajibi na ga duk wanda yake aikata minahici ya tuba ya bar minahici abinda minahici kashi kashi yake wato minahicin da a tsakanin mutane abu kusan abu ɗaya ne da annamimanci ka ɗauko magana wani ka taho ka kawo ma wani ta hanyar neman ka ɓata tsakaninsu wannan shi aka ce minahici sannan ka ɗauki ka taho inda mutum ka iza shi ya yi magana sannan ka ɗauki magana ka ce ka kai ta wani wuri shi aka ce ma annamimanci kun ga duk kusan abu ɗaya ne haka da annamimanci da minahici to duk wanda ke yin waɗanga bai bari ba to makoma ta ke nawa garkun ka je an faɗa Allah ya kare mu wal yawma wal yawma la yuqadu min rabbi tajiyatu wa la min alladhi kiyama la ya kaza minkum ba a karba gare ku fidiya abin nan tun ba a karba fansa abin da aka ni fansa wato mutum ya biya wani abu a yi mai tara da wani kuɗi ya biya sai ya tsere to yau ba a karba fansa ga ku munafukai wala min alladina kafaru kun ba an sa ga kahirai wato ranar kiyama ba an sa fansa wato wani kuɗi ga munafukai a sake su ba an sa kuma ga kahirai ma'awa kuma naru da munafukai da kahirai duka mako masu wuta hiya maulakun ita ce majibinci al'amarin ai aula ku ita ta dace da kuwa sa masiri tir da wannan makoma Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu kun ga munafiki yana sallah yana azumi yana zakka cikin musulmi yake amma kuma abokin kahirai ne duk inda matsala ta taso ya yi ba kahirai goyon baya bisa ga musulmi saboda hum lil kufri yawma idan aqrabu min lil iman a ranar nan sun yi zama kusa ga kafirci bisa ga imani saboda haka sun yi goyon bayan kahirai shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya yanke musu hukunci duka ramin saboda saboda haka kai kokari ka ga gurgurdun iyawarka dowa da kake son wani abu da an ka saba ma ka hisson musulunci da musulmai su ci gaba to sannan ka zama musulmi na kwarai ka hisson musulunci da musulmai su ci gaba matsayinka na guda daga cikin su to sannan ka zama musulmi na kwarai amma muddin ka ce cikin musulmi kake amma ka yi son kafirci da kahire su ci gaba to mutumin na munafiki na amma idan idan munafiki munafici ne ya girma ya kai fage na abin nan in ya ji musulmi sun samu nasara sun rinjaye kahire sai rene ya ɓace gince huska in ya ji kahire sun samu nasara sun jaye musulmi sai ya yi dariya ya sake huska to wannan kahiri na shi na abin da Allah ka nihi wa dulau ta kaburu na kama faru suna gurin ku kafirta wadda sun ka kafirta su mana bukan gurin su ku kafirta wadda sun ka kafirta to wannan in muna yace mutum ya kai ga wanga matsayi to shi wannan mutumin kahiri na Allah ya kare mu ko da ko yana sallah yana azumi yana zakka yana hajji amma duk kahiri na ka wannan aiki wa min imani daga cikin imani al-inqiyadul wato jayuwa ta zuciya ita ce ta koyi wa huwa al-ikhlas ne dan mutun duk abin da zai shi dan Allah zai zo wajen wa'azi yayi niyya tun daga gida Allah zan je wajen wa'azi saboda kai saboda ayoyi da yawa na Qur'ani sun yi umarni a saurari wa'azi in ana karanta Qur'ani a saurara to Allah zan na wajen wa'azi don saboda kai to wannan idan ka yi wannan shi aka ce ma abin na baɗi ne, shi ake ce ma jayuwa ta ne, ga zuciyarka wato ka yi aikin gadan Allah sannan da kattawa wajen wa'azi ba ka da wata manuwa sai ta Allah babu wani abu da ka yanke shawara shi za ka yi abin da duk bayyana na gaskiya shi a hanyar ka shi ya kawo ka abin da duk ka gane mara kyau ko kana yi ko ba ka yi to dai ka gane mara kyau na kuma za ka bar shi Wannan to ya alayin da ni komi dan Allah kake yi ai akhlasul amali mutum ya tsarkake aiki ne faka annahu ba'da dhikri munafiqi shi alqur'ani kamar bayan ya ambaci munafikai wa amata amrihi ya ambaci wa aqibata amrihi ya ambaci karshen al'amarin munafikai wato wuta yawmal qiyama ranar kiyama shine wuta فقال ألم يأن للذين آمنوا ألم يأن للذين آمنوا lillazina amanu shi har yanzu lokaci bai yi ga masu imani ba ai ya hana na amanu lokaci bai yi ba ga wanda suka yi imani billahi wa rasuli suka yi imani da Allah da manzonai har yanzu lokaci bai yi ba wanda za su kai an ta kashi a kulubuwan zukatansu ta yi sanyi wato zukatansu ta ji tsoron Allah ai talin wa abin nan talinu ta yi sanyi wa taskunu ta natsu wa ta ta kaskantar da kai ga Allah wa tatma'innu ta natsu zikirin zikrillah ga zikirin Allah har yanzu lokaci bai yi wanda bukatan musulmi za ta natsu ga zikirin Allah subhanahu wata'ala idan aka ce zikirin Allah wato Qur'ani gaba ɗaya dunkule zikirin Allah ne kuma shine zikiri wanda ya ɗara kowane girma to sannan tunani da abin da Qur'ani ya zo da shi a yi tunanin wanda ya ce a yi sai a yi zikirin Allah ne a yi tunanin abin da Qur'ani ya ce a bari sai a bari zikirin Allah ne sannan a rika buɗe baki ana karanta wasu zikirori haka shi ma duk zikiran Allah ne to lokaci bai yi ba wanda bukatan mutane musulmi za ta natsu ga zikirin Allah wai badiru su yi gaggawa ila amalin da'aci abin nan bilkauli su yi gaggawa ga aikata aiki ga yin aiki na da'a bilkauli da magana wa ma nazala da kuma abin da ya sauka min alhaƙi abin da ya sauko na gaskiya wato alqur'ani fa ya amalu bi ma bi lokaci bai yi ba da musulmai za su yi gaggawa su yi aiki da abinda a cikin alqur'ani wala yakunu kada su zama madufa ala takasha wato su ji tsoron Allah wala yakunu na utul kitaba su ji tsoron Allah kada su zama kamar waɗannan da aka ba littayi min qabla can harko kuma da yahudu nasara su yahuda da nasara an ba su littayi an ba su attaura kuma an ba su injila faɗala alaihim al'amadu zamani ya yi musu tsawo aka daɗe ba a yi ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a zamanu bai zamani ya yi tsawo tsakaninsu wa bai na da tsakanin annabawansu lokacin nan da zamani ya yi tsawo tsakaninsu baka sa ƙuluban sai zukatansu ta ɗora bushewa zukatansu ta bushe lamtalin da zikirin lahi ba ta yi sanyi ga zikirin allah ba to haka nan muminai za su zanna baya an ce ka su zama haka nan su ahalin kitabi idan aka dade ba a yi ko manzo ba barka cewa suka yi Allah ya ce to kada musulmi su zama haka nan wa kasirun min ummi yawa cikin ahalin kitabi fasiqun wato fasikai ne ana a ga yin da'a liqasa wata qulubin saboda zukatansu sun bushe idan zuciya ta bushe to mutum yana aikata abinda ba a zato ya aikata idan zuciya ta bushe to abin da ake ni mutane su rika sauraren wa'azi suna aiki da abin da sun kajiya kada su bari zukatansu su bushe don rashin sauraren wa'azi na sa zuciya ta bushe da yawa mutumin da bai sauraren wa'azi ya yi ta aikata ayyuka na fanna don bai je wa'azi ba da yawa wanda ya je wajen wa'azi ya yi nadama ga abin da ya kai ya ce ai ban san abin nan da nake ta yi ashe hukunci ne kenan ba saboda kun ga ashe sauraren zikirin Allah yana sa zuciya ta sanyi yana sa zuciya ta dawo abin nan eh, ta shiga yanayin ta wanda ya dace da ita saboda haka ana so a rika sauraren wa'azi ko yaushe sauraren wa'azi ka te wajen wa'azi ka saurara ya ka sai sai sayan kasin ya halitta ya halitta ka sai kasin amma ka tafi wurin da aka wa'azi ya yi shiga zuciyarka in ka te inda aka yi ya yi shiga zuciyarka ya shiga zuciyarka ka kuma saurare kuma ka yi amfani da shi ka gama yi na in kana da tambaya ka tambaye shi to ya yi shiga zuciya bisa ga kai mutum labari saboda haka ku rika sauraron wa'azi a cikin dare da yini ba sai ga ramadana ba ga ramadana alhamdulillah duk inda ka ce wajajen da aka wa'azi kana iske cike mahi yawa mutane duk sun zo suna saurari amma wani da an gama ramadana bai kuma sauraron wa'azi sai ba ɗayan ramadana ya taho to wannan bai da kyau kamin ba da zuciya ta koma bushewa Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu summa kaba alama ta kaddama sannan Allah ya taqibi ga abin da ya gabata fa qala innal musaddiqin اعلموا أن alamu ayyuha almu'minuna ku sani ya ku mu'minai anna allaha da ba da ba'da mawtiha lalle Allah yana raye kasa bayan mutuwarta saboda haka in dai ya tabbata Allah na raye kasa bayan ta mutu to Allah na iya raye zuciya bayan ta bushe dowa da zuciyar mutum ta bushe in Allah ya so ya raya ta sai ka ga mutumin na ya koma mutumin kwari Allah ya ce ku sani Allah na raye kasa bayan bushewarta ba da mota abin nabati ya raya ta da tsiri kamar ƙasa da kun ga ta bushe amma da an saukar da ruwa sosai sun kama ta sai kuka ta hito da haƙi masu shibka kuma su shibka sai shibka ta hito to haka zalika ya faru haka na Allah yake aikatawa bi qulubikum ga zukatan ku ya rudduha ila khushu'i zai iya dawowa da ita nan gaba ta zama mai tsoron Allah bi zikiri da sauraren zikiri ko da yin zikirin wattila da karatun qur'ani ko kuma da sauraren karatun qur'ani wal amal bil qur'ani da yin aiki da qur'ani idan dai Allah ya taha shirya mutum sai shi iza shi ga hanyar da zai rika sauraron qur'ani kuma sai ya aiki da shi wannan kuma sai ya zama sanadiyar shirya shirya ga wannan mutum kada bayyana lakum al-ayati haqiqa mun bayyana muku ayoyi adala ala qudratina wadda ka nuna qudrab bi hada da wanga bayani nanan wa gairi kuma da wani ne la'allakum taqiluna domin ku samu ku yi hankali ai likaita alkaita kamar uqulukum don hankulan ku ta kammala Allah ya gafarta mana Allah ya sa mai karshe mai kyawu innal musaddiqin innal musaddiqina wa sun mata kaba sannan Allah ya ta taƙibi alama ta kaddama ga bayanin abin da ya gabata faƙala Allah ya ce innal musaddiki na lalle masu yin sadaka mina ta saddiki wato yawaita sadaka wadda ga mace ta ofis sadi ai Allah dina ta saddaku wayannan da suke yin sadaka wal ce, da masu yin sadaka mata Allah dina ta saddaka na wayanda sun kai sadaka wa bi qira'atin bi takfifi sadi fihima wato innal musaddiqina wal musaddiqati babu tashdidi min tasdiqi lalle musaddiqina masu gaskantawa wal musaddiqati da masu gaskantawa mata bil imani wato bit habibi masu gaskantawa bit tashdidi masu yin sadaka to wayannan da suke yin sadaka wa qaradullah qadan hasana sun ka ba Allah rance mai kyau wato sun ka ba da sadaka bisa ga dadin rasu ba tare da bacin rai ba rajin ila dhukuri wal inasu wannan magana tana dawowa ga maza da kuma mata wato mazan da ke ba da sadaka da matan da ke ba da sadaka bitta galibi wato ga mahirin jayi takan dawo ga maza da mata wa adafa al'amala ya yi adabin alfi'il wato wa adafa alfi'il ala al'isim fi abin na fi silati al li'annahu fiha domin anan ya sauka mahalla mahallin fi'ili saboda haka iya yi atsafinsa wa zakara alƙira da kuma ya ambaci abin nan kiradi wato aro bai wasfi da sifa bada ba da tasaddiki wato bayan ya ambaci sadaka ta da lahu abin da aka ni sadaka wato ka ba da rance mai kyawu ga Allah duk abin da ka ba su wa aro na kabbai kuma hikima Allah ce ta sayanci ka ba da aro in ya ga dama yanzu ya an ka tashi wani aiki na alheri yana iya abin nan duk inda mutanen suke yana iya kado musu buhun kuɗi wanda ka isa su su ta ce harkokinsu su gama yana iya amma sai ya ce mutane su ba da gudunmawa gwargwadon yadda suke iyawa saboda haka duk wani aikin alheri abin da ake so kowa ya ba da nashi gudunmawa wannan don unhani ne shi yasa Allah ya ce a baya ba don Allah na da bukata ba Allah bai da bukata komi namu abin da yasa yaka cewa mu yi don unhwanin ya dawo gare mu kun gani yanzu Allah shi ka ba da lada idan yanzu ya ce ga kwamitin marayi misali ya ce nawa an ka ce suna neman dubu goma ga marayensu sai ya sun ka diba cikin aljihu ɗaya sun ka ga dubu goma sun ka ɗauka sun ka yi aiki ku da annami kun ka samu ba ku samu komi ba to amma Allah da hikima sai sai ce to ku ku ba yana iya bai amma ya ce ku ku bayar don ku samu naku amfani to wannan wata hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yake cewa mu baya amma yana iya bayowa da kai ne duk abin da yake so to wayannan da suka ba Allah subhanahu wa ta'ala rance aka ce ga wani aiki na addini sun ka ba da gudunmawa to yada abu yada abu lahu za a ka musu wa bi qira'ati yada abu bit tashdidi yada abu qarduhum rancen da sun ka ba su za a lunka musu walama ajarun karimun kuma suna da lada mai karamci duk wani wanda ka kaji an ce a basu a nan duniya duk abin da ji an ce za a lunkawa mutum to wannan lunki na duniya na aka magana in an ce lahira kuma walama ajarun karimun kuma suna da lada wadda an mai girma saboda haka jin da yi an ce idan ka taimaka za a baka lada goma wato za a lunka maka in ka ba da naira guda za a lunka ma ita aƙalla naira goma wannan linkin na duniya na nan duniya na za a baka naira goma amma ya an ce lahira walaka ajarun azimun walaka ajarun karimun kana da lada wadda an mai karamci ita wannan girmanta ta lahira Allah ɗaya ya sani amma ta duniya ya faɗi adadinta kuma kun sani saboda haka duk abin da kuke yi ku yi ƙoƙari ku idan Allah sai an yi dan Allah ake samu in ba a yi dan Allah ba Allah ba zai ba da linki mai yawa ba a nan duniya kuma ya an ce lahira ba zai ba da linki mai yawa ba to wannan waɗanda ke ba suwa saboda Allah kenan saboda haka ku taimaki addinin ku gwargwadon yadda kuka iyawa kuma taimakon addini ya kunshi abin da duk addini ya ce duk wani aiki wanda Allah ya ce a yi shi to sabilullahi ne in dai Allah ya ce a yi to abin nan da ya ce a yi to shi a hanya ta saboda haka ga taimakon marayi nan ga taimakon makwauta nan ga taimakon talakawa nan ga taimakon tsohohi nan waɗanda a cikin gidajensu suna can cikin gidajensu ba su ma ga waje ba wata tsohuwa yau mata shekara guda ba ta ga garka ba tana can ciki kuma ba ta tsiya masu kulawa da ita to duk akwai irin waɗannan akwai taimakon dattijawa tsohohi waɗanda suke suna cikin birni gidajen haya suke kuma yanzu ba su da ƙarhin da suka iya samu kuɗi su biya to duk taimakonsu a taimaka musu su yi wannan lalurori da an gaba gare su to duka hanyar Allah ne idan mutum ya wannan Allah zai biya shi nan duniya kuma ranar lahira walahu ajrun karimun kuma yana da ladawar da mai girma Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora walladina amanu billahi amanu billahi wa ولا إذ amanu billahi wa rasuli wa'annan da suke yin imani da Allah da manzanni ne wato wa'anda suke dawama ga imani na hakika walaika hum as-siddiquna wa'annan su aka ce masiddiqai abinda as-siddiqi wato wa'anda as-siddiqai al-mubaliguna bi tasdiqi wa'anda sun ka isa matuƙa ga gaskantawa ga abinda aka umarce su wa shuhada inda rabbihim kuma su ne masu shaida wajen Allah ubangijin su alal mukaddibi na za su zama shaida ga wa'annan da sun ka ta mina umma cikin al'umma idan aka tambayi annabawa su wane ne shi da su sun yi da sako sun ce al'umma muhammad sallallahu alaihi wasallam to lawan ajrun wa nurun waɗanga da sun kai imani da Allah da manzanninsa siddiqai nan. to lawan ajrun suna da lada wurin Allah wa nuru suna da hasken su kame, laini, cikakki gaba ne Allahumma ij'alna minhum amma walladina kafaru wa'anda suka kafirta wa kazzabu bi ayatina kuma suka kareta da ayoyinmu wayannan da suka shi kuma suka karyata da ayoyin mu adala ala tauhid ala wahdaniyatina ayoyin mu wayanda sun ka nuna mu kadai ya kamata a bauta mu inji madaukakin sarki Allah sabu da jahim wayannan kan masu karyata ayoyin Allah wayannan ne yan wuta ai annar la abin nan la a abada in sun shiga wuta har abada ba su rabuwa da wuta wato ba za su ta daga cikin ta har abada Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu ilmu اعلموا أن الحياة الدنيا zakara halar farikai da lokacin da Allah ya ambaci halin jama'a biyu jama'a muminai da jama'a munafukai ko kuma jama'a musulmi da jama'a kahirai ya ambaci halayensu guda biyu fil akhira yadda za su kasance ranar lahira to abin na na haƙara umurar duniya sai ya karanta al'amuran duniya wato don ita duniya kun gabata ba ta da tabbas haƙara umurar duniya sai ya kaskanta al'amuran duniya bi min ma la yatawassalu bihi ita duniya al'amarinta in dai shi ɗaya yana cikin abubuwan da ba a saduwa da shi illa fawzil ajil ga samun rabo na lahira ba a samun rabon lahira da shi. to bai an bayyana annaha umuran khayaliya sai ya bayyana cewa ita wa duniya al'amari na na kawai qalilatun nafi umwanin ta dan kadan ne sari'atu zawali kuma abin nan tana da saurin gushewa ita duniya saurin gushewa gare ta ko dai ka daɗe an baka dukiya tun sadda an ka baka tana nan gare ka bata kare ba 60 au 70 ne shekara sittin ko 70 akalla man ya jawo ta wannan kun ga saurin jayewa gare ta to bale ma mahi yawa mutanen da ke samun duniya daga farko ba su ƙarewa da ita saboda gaggawarta tana gushewa mai yawa wayanda kake ganin sun yi arziki daga farko karshe sai ka iske su ba su da arziki da yawa yanzu za ku ga shekarar bana wasu ba su samun kuɗi ba irin bana duniya nan. amma wasu tunar da suke ba su hada cikin damuwa da rashin irin bana ba ga sana'a su kuma duk iri guda ta ba ran sun ka kasa ana ta sayi bana ko in wasu sun kasa ana ta sayi shi ko in ya kasa ba a sayi duniya na canji na babu wanda kawo matsala ta canza ne umurun khayaliya al'amurra ne na zato ka gansu ga su kamar haka haka kun ba haka bane haka nan sha'anin duniya take don haka abba a so a karkata ga duniya idan mutum ya karkata gare ta sai ya ji daɗi ya ji daɗi ya yi shinhiɗa gincira ko da ya ba a gaba gare bai gane ta ba ta tahiyarta Allah ya gafarta mana don haka Allah ya ce ilam ku sani ana malhayatu dina dama rayuwar duniya wa hiya kullu ma lam yuqsad bihi wajhu ta'ala shine duk wani aikin da ba a nahiyar da Allah da shi ba min amalin na wani aiki autarkin ko barin wani aiki wa amwalin na dukiyoyi wa banina da daɗiya, duk abin da ba a nahiyar da Allah da shi balla ibon kamar misalin wargina kamar misalin wargina ya ta abun nasu bihi ya ta abun nasu bihi an fusahu mutane ya ta ibun nasu bihi an mutane suna wahal da kansu wajen wargi jiddan kwarai iti'abat Sibiyani wato wajen neman dukiya mutane na wanda kansu iti'abat Sibiyani irin yadda yara kanana ka wanda kansu bil la'ibi wajen wargi ko bil mala'ibi wajajen wasa min gairi fa'ida kai ka dibi yadda yara ka tahowa ka ga yaro sai ka ce mai jihadi wajen kwallo ya yi zuwa zuwa ya sharfi ko ina sai ka ce mai jihadi kuma ga shi ya to don wargi dai lada ko kwara kasa bai samu ba amma haka shi kowa da Allah ya sharbi wani in ka gane ma ya yi ta faduwa amma kuma da yake wargi na irin na yara da a ce tun da farko ya yi niyyar bar shi ta wani motsa jiki na don ya ji ƙarfi ya zama sojan musulunci to da sai a ce ya samu lada to ya tawo kawai don su yi wargi ya ce wani ya ce su ci jama'a su yan abin gansu su yan wa'ancan shi ɗaya na kashi wargi to kaga ya gaji ya gaji amma bai samu komi ba to haka da duniya take kaga mutum ya wahala ya wahala kaga mutum ya gaji ya gaji yana sai ka ce abin nan wani aikin Allah amma kuma lada ko kwara ba walahawan kuma da shagala ya rubi ya ambaton wanda suke shigaltar da kawunan su da shi wazinatun kuma kawaci kar labisa abin nan eh, hasana kamar kaya masu kyau duk abubuwan da kake gani na rayuwar duniya haka suke misalin su kamar masu kyau wal marakil bahiyya da sai abin hawa wato hawa abin hawa mai haiba wato kamar babban mota haka wal manazil rafiya da hawan gida wanda an maɗaukaki duka waɗanda kun ga abubuwa ne na kawar duniya abubuwa ne na kawar duniya kun ba a ma duniya da sawa duwa da ka ji an ce yadi ya hito mai kyau yau ka sawo shi to kwantar da hankalinka kila ya an dade ai shekara guda ka ji ga wani ce wanda ya yi shi kuɗi in ka so ka ɗebe wannan ka isuwa an gama yayi ne in ka sau mota duk wadda ta yi kyau ana faɗin duk garin ga babu irinta to ya eh, har ta daɗe shekara guda ka je an yi wata kuma an gama yayin wannan taka an yi wata to haka nan duniya take cin mata aka yi kuma ba cin mata aka yi ba na gaya muka ya gama ana ta zuwa kallon gidan na sai ta abuja sai ya gano wani gida kawai sai an ka gane da buldoza bakin gida wani bugiya shi zai wani zai sai da yan uwa ne sun ka kama shi ya ce wai shi bai son hibawa ga yadda, amma kuma wanga gida bai yi mai to ko da kyale shi an kai ya buge shi ya gama yana gama shi kuma buge shi zai a don da ya ce sai ya ga wanda ya wannan duniya ta ba a cin mata ba a cin mata haka nan rayuwar duniya take ba cin mata aka yi ba to haka rayuwar duniya take rayuwa ce wadda ba ta da tabbas sa'annan kuma o abin na wata babarun bai nakum rayuwa ce ta alfahari tsakanin ku bil ansabi ai ni dan gidan alhaji wani ni dan gidan sarki wani ai mu zuriya gidan wani muke ai mu zuriya gidan wani muke kuna ta alfahari da nasaba kuma ku taba ku komi ba wata kasirun fil amwali wal awlad da alfahari wajen neman tarawa ga dukiyoyi ana ta nema a tara dukiya mutum na tara dukiya ko shi bai san ko nawa ya aje ba kuɗi ne ko shi bai san ko nawa na ba kuma ta tarawa aka yi ta tarawa aka yi ta tarawa aka yi ana ta alfahari suna cewa sai an mutu aka gane mai kuɗi wanda ya mutu an gane mai kuɗi ba su da umarni gane kuɗi ne bayan ya mutu bai da umarni tun da babu abin da zai su umarna mai bayan ya mutu to duk shagala da waɗanga abubuwa kamar sali kamar misali ne ai fa hiya fi ijabiha shi ita wannan tara duniya duniya don wannan manawa ga sha'awarta lakun gare ku wani mihilaliha da wacewarta kamar saligaitin kamar misalin ruwan sama a jabar kuffara na batu wanda tsiri na ya birge manoma an kai ruwan sama shibka an kai shibka ta hito ta birge manoma ta ba su sha'awa annashi ominu wadda ta faru ga shibkan nan babu shakka an samu ruwan sama an yi shibka ta hito zakyau ta ji taki ta ji noma ga ta nan kore shar malam a kwana a tashi a kwana a tashi a kwana a tashi sun mai hiju sai ka toka iske ta ta bushe rumi duniya kenan duk abin da ka gani ya wuce gaba sai kaga an wuce shi wata rana duniya kenan yadda kun ka ga misalin shi ka ga ka abin nan ka matsala gaisa a jabal kofara na batu kamar ruwa ne tsiri ne an kai ruwa ya kama ƙasa an kai shibka ta hito tsiri ne ya bai wa manoma shawa an nashi wa minabu sun mai hiju sannan ya bushe fatarahu musbarran ka gane shi ya koma jajajir sun mai kuna hudama sannan ya koma gari kuma ya gugunce bi ya kakalle fatatan ya koma gari ya da mahillu birya in iska dubu sai ka gana kwashe shi kun ga kamar ba shi na bayan ka tsaya kai tunani sai ka ce wurin ga kwanaki mun biyo mun ta shuka kaza amma yanzu ga shi kun biyo kun iske iska na waci da hakin har an girma shuka har an girma har an yi diya har an tsuwa har an mutu yawa ba komi sai iska ɗaya ka kwasa ta to haka nan misali na aka yi mana da haki amma ba haki aka ne mu kenan muna aka ne ka ga mutum gashi na yaro wata rana ka dawo sai ka iske shi sai an rika hannu ne ya tashi a kwana a tashi wata rana ka to ina wani a ce ai ya mutu yadda ka ga hakin ga ya mutu kai ma haka nan za ka mutu duniya ce ba a dogara da ita ba ta da aminci ba ta da aminci tarahu musfarra su yakunu kuna hudu fata ta yar mahillu birriya wa amma da'atu to amma ayyukan da'a ba misalin duniya suke su ayyukan da'a ayyukan da an kai dan Allah kawai wa ma yu'inu alaiha da abinda ka taimakawa ga aikin da'ar Allah min malin kamar na dukiya wadda an ka nema don addinin Allah wa waladin da ɗaya da an ka samu don a sa su makaranta su yi karatu su taimaki addini wayannan kan fa min umuril akhira wayannan suna cikin al'amuran lahira amma in don mutum ya samu kuɗi dan yayi harkokin duniya ya samu abubuwan hawa na masu haiba ya samu gida mai kyawu ya samu sutura mai kyawu wannan ya ce abin nan misalin ta kamar misalin ruwan sama ne duwar ka ga shimka ta ta birge ka wata rana sai ka iska iska na wace shi to haka nan misalin abubuwan duniya suke amma abubuwan da dukiya in an neme ta dan Allah wannan dukiya tana cikin al'amuran lahira sahabbai yana zaune suna jira annabi ya hito makaranta sallallahu alaihi wasallam sai wani yaro matashi ya biyo yana sauri sai suka ce kai tonai wannan karhi da agare da sabuwar fatan nan lauka na fi sabilillah inda hitar gada yi wajen da zaina da a ce jihadi na zaina bi sabilillah da ya zama mai alheri sai annabi ya jiya da ya hito sai ya ce idan ya hita don ya nemo ma ya nemo ma uwaye ne guda biyu da suka tsufa ya nemo musu abincin da za su ci fa huwa fi sabilillah don ba alfahari bana kenan idan ya hita don ya nemo ma ɗiya ne ƙanana abincin da za su ci ya kare mutuncinsu fa huwa fi sabilillah don ba alfahari ya hita ba idan ya hita don ya nemo abu ya kare mutunci ne ya kare mutunci ne ya bauta wa Allah da kyau fa huwa fi sabilillah amma idan ya hita don ya tara yayi alfahari fahuwa huwa fi sabili shaida. wannan fi sabili shaida. duk wanda ya hita don ya tara ya dora alfahari to fahuwa huwa fi sabili shaida hitar da yayi fi sabili shaida. ai da tarawa ya zo ba ga qur'ani nan gaban ka ba ai da tarawa ta zo yanzu alfahari na shigo da tarawa ta zo yanzu alfahari na shigo saboda haka bida don mutum ya ciyar da uwaye ne ko ya ciyar da iyali ne ko ya ciyar da kai ne ya yi lalura ce wanda addole to fi sabilillah na jihadi na fi sabilillah amma bida don a tara ba jihadi na fi sabilillah amma dai ya halitta a tara in babu alfahari ya halitta a tara in babu alfahari Allah ya kare wa bil akhirati azaban shadidun kuma ranar lahira akwai azaba mai tsanani da man akhara alaiha a duniya ga wanda ya zabi duniya akan lahira kun ji al'amari ne wanda an kawace shi kuma an ce lahira yana da azaba wa magabiratu min Allah kuma akwai gabara daga Allah wa rirwa akwai yarda daga Allah liman akhara ga wanda ya zabi lahira a duniya akan duniya summa qabata ala sanna Allah ya taqibi wa qala yace wa mara ya ce duniya rayuwar duniya ba ta kasance fitta mata biya ga jin daɗi cikin ta ba illa mata'ul da face jin daɗi na na ruɗe duk abin da ka gani ga duniya na jin daɗi to jin daɗi na irin na ruɗe abin da aka ne jin daɗi irin na ruɗe kamar yadda aka ɗebo yar dawa yar kaɗan a ɗora ga ƙwarya a ɗora gwada ma akuya sai akuya ta sheko ana ce mace me me sai ta taho don ta ci yar dawa ga yaci sai a kama ta a ce a yanki kun ga jin daɗin rudi kenan dan abu dan tsino wanda kila bai wuce loma biyu gare ta ba shi a sanadiya ya zama sanadiyya an ka yanke ta to ita duniya haka ne take ganin ta kuke kama alheri amma karkata ga duniya ba alheri bane Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mai karshe mai kyawu wato karkata ga duniya bai kasance ba illa mata wal gurur ai a duniya a duniya nafsa gururun duniya kan ta rudi ta la haqiqata habata da tabbas Wata tamattu biha jin daɗi da ita huwa da shi ne ruduwa ka cin kamar wata da'yan loma haka to a aka zube ha tun wanda ake kama akuya da ita a miƙa ma akuya ta ta ta ci sai a kama ta ila mazbaiha zuwa wurin da za a yanke ta to misalin jin daɗin duniya ke. saboda haka duk abin da kake ganin nan na duniya in ka karkata gare yana iya zama sanadi ya zama halaka ga mutum mutum bai hatara ba ku yi hatara da duniya ku neme ta amma wato ku nemi abin da za ku nema da niyya mai kyau in kun ka samu ku bi hanya mai kyau da niyya mai kyau in kun ka samu ku bi hanya mai kyau wajen kashe shi Allah ya gafarta mana shi mana jagora sabiqu ila Allah ya keɓe abin da ana an ta kuna mazahar tukun sannan Allah ya kwadaitar wato ya kwadaitar cewa alfaharinku ta kasance wa makasar tukun da tarawa fi gaira ma abin nan ma an alayhi ba ga halin da kuke ciki ba min umurud dunya wato ku karkata ku yi kokarin tarawa na al'amuran lahira wato ku dibi waɗanda sun kahi ku imani sun kahi ku ibada sai ku ƙara ibada ku ƙara tara ibada haka don ku yi koyi da wa'ancan sai ku tara ibada ba ga wanga da kuke na neman tara duniya ba faƙala ya ce sabi ku ku yi gaggawa ai sari ku yi sauri masara ata abin nan masara ata almutasabiki wato sauri irin na masu tsira fi almidmari ga dawaki kusan ana daure dawaki sai sun ji yunwa kamar kwana uku ba ba su abinci ba ba a ba su ruwa ba sannan sai a yi tsere da su don su yi gudu kwarai to irin wannan tserar da suka yi ta gudu to kuma ku yi irinta ga ayyuka alheri ila magashirci min rabbiku ga ga zuwa ga aikin da zai samar da ku gabara ga Allah ubangiji ai ma yi jigul magafira abinda zai wajabta gabara. menene ake ake niyya abinda zai wajabta gabara yace wahiyat tawbatu shine ku gaggawa ku tuba mina zunubi daga duk zunuban da kuke aikatawa wannan shine gaggawa da ake so kowa ya yi gaggawa ya dibi kai ne ya dibi ayyukan da yake aikatawa wa'annan da ba daidai ba ya gaggawa ya bar su kuma ya tuba ma Allah subhanahu wataala wannan abin nan gaggawa shi zai samar da ku magafirata min rabbikum gafara daga ubangiji wajen da kuma aljanna wa ma yujibul janna da abin da ke wajabta aljanna Abin da ke wajarta aljanna wa huwa fi da ta'ati shine aikata ayyukan da'a abinda ake so bayan mutum ya gyara imani ne to kuma yayi kokari ya rika aikata ayyukan ibada don kun ga kullum an ka ce dina amanu sai ku ji an ce wa amilus salihati saboda haka bayan an yi imani to an yi tuba an gyara imani to a yi gaggawa a yi kuma wa yi jibul janna da abinda zai wajabta aljanna wa huwa fi'lu da'ati shine aikata ayyukan da'a wakila ko kuma an ce sabiqu ila ma kulliftum bihi ku yi gaggawa ku yi aikin nan da Allah ya aza muku duk aikin da Allah ya aza muku ku yi gaggawa ku yi aikata shi saboda haka da kaje an yi lokacin sallah yayi ka yi gaggawa ka rigila da masallaci ba ma liman ba dan shi liman an hana mai zuwa masallaci da wuri saboda shi in ya ce da sallah za a yi amma ladan an ce ya da wuri dan ya kira mutane su tawato ka rigai Kai gaggawa har da ladan ka riga ga aikin da wanda yake fata da kudu fiye ta wata tuba ta shiga ciki wa gairu ha da waninta arduha samawati ita aljanna na ardu ha fadinta ka ardi sama'i wal ardi kama fadin sama bakwai da kasa law wusila ihdahuma bil ukhra da za a haɗe sama a game ta da kasa to aljanna ta kai fadin haka wal ardu ay abinna na asi'a wato fadi shi ake cewa al ardu ita aljanna ga mai faɗi haka ko idan an yi tanadinta lillazina amanu billahi wa rasuli ga mutanen nan da suka yi imani da Allah da manzanni ne Allah ya sa mu cikin su zalika ay wujudul janna samar da aljanna fadlullah ce ta Allah yoti man yasha Allah na bada aljanna ga wanda ya ga dama Allah ka ba mu aljanna wallahu zul fadl azima Allah ma abuci falala ne mai girma wala yubidu minhu tafaddul bi zalika tunda Allah na da falala mai girma ba da aljanna ba abuna wanda ka nisanta gare shi ba wa yana abu makadaru ko da yake girma aljanna daraja aljanna ta girma kwarai amma Allah na iya bashe ta kyauta ga wanda ya ga dama Allah ka ba mu kyauta aljanna ka da sabobin ka madaukaka ma asaba min musibati ma asaba min musibati nabbaha ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya tuna ta'ala annahu la yajuzu lil muslimi al mu'mini baya halitta ga mutum musulmi mu'mini an ya taruka amala da'ati ya bar aikata ayyukan da'a da kawai uku masibatin don tsoron aukuwar masiba mutawakkiya wadda aka zaton aukuwarta don kana gudun aukuwar talauci to kada ka fasa diba dukiyarka da Allah ya baka kai aikin alheri ka sai abin da duk ka saba su a ka taimaka ma jama'a wanda ka saba basu tsoron talauci kashe hana maka aikin alheri talauci musiba ne to tsoron musiba kashe hana maka yin alheri Allah ya ce ma a saba min musibacin duk abin da ya samu mutane na musiba fil adda cikin kasa bil jadabi kamar da fari wala bi an busu ko abin da ya same ku ga kawo na kamar rashin lahiya wa faqadil waladi da rashin daya wato rashin haihuwa awul mali ko rashin dukiya wato rage wata ko kuma karewarta to babu abin da ya faru don wani abu na daban illa bi kitabin face an rubuta cikin launin mahbubu cewa kudin alajawa ne za su kare shekara kaza abin nan milkin alajawa ne zai kare shekara kaza komi an an rubuta ba wai don wani dalili ba tun a zar haka na an ka rubuta ya ni allahul mahfuz wato bi kitabi yana ni lahul mahfuz min kabla an a tun kamin mahalicci wannan rayuwa mahalicci kaddara da za ta same ta aina khalquha wayo amma ni'amati zalika? yadda aka ambaci masiba ita ma ni'ima duk abin da kaga mutum ya samu tun azal tun azal Allah ya rubuta zai samu wannan tun azal inna zalika Allah ya yasir lalle wannan mai sauki na ga Allah likaila likaila don ai kai na sifatul lafi'ili bi ma'ana anna Allah akbar bi zalika Allah ya ba da labari da wannan likaila ta asau don kada ku bakin ciki alama ba ta ku ya faɗa muku na yace duk wanda ya ga kuɗi ne sun ƙare to tun azal an rubuta lokaci kaza za su kai. wanda ya ga ya samu wadata to tun azal an rubuta lokaci kaza zai samu an ba shi wannan labari ƙur'ani yace ce likai la a sau don kada ku yi baƙin ciki alama ba ta kunga abin da ya kuce mu ka ga kana da dukiya ta ƙare yanzu kai kana ganin kai ya kamata ka zama mai kuɗi da kaga mutane da 'yan mota su mai kyau sai ka dora jin takaici kana haɗin masu wahala na can masu jin daɗi na can kana ganin wai kai ka wahala su wai ba su koyi wahala wajen da kuɗi ba ga su Allah ya ba su to bari cewa haka nan don kaffice haka nan shi yasa ya faɗa muku cewa duk kowa da kun ga dukiya ta ta ƙare to haka na an ka rubuta ton a likai la ta sau alama ba ta wala ta fara don kada ku yi bakin farin ciki kuma farin ciki na takama bal farhu shukurin sai dai ku yi farin ciki na godiya ala ni'ima ga ni'ima bai ma ata kun ga abinda Allah ya baku ai abin nan bil mati ata kun ai adakun a kun wato abinda Allah ya baku wannan da ya baku to ku yi mai godiya wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin Allah bai son duk mai takama mutakabbir wanda ka girman kai bai ma uce da abinda an ka bashi duk wanda Allah in ya bashi wadata sai ya dora takama yana ji da kai to Allah bai so ne wanda duk haka nan bai so ne faqurin mai alfahari wanda ke yin alfahari ga abin da an ka bashi wato yana yin alfahari da ma fi daidai, da abin da a ga hannu ne alan nasi yana alfahari ga mutane to Allah ba ya so ne alladina yabkhaluna ya yabkhaluna wa ya'muruna ya nas bil ya alladina yabkaluna kuma Allah bai son wa'anda ka yin ruwa bima yajibu alaihim da abinda ya wajaba gare su abinda aka ce mu ruwa duk abinda Allah ya wajabta ma in baka ba sai ba kana da abin yi ne to kai ruwa kun gani duk mutumin da adda yara eh, yayi ruwa bai ba su kuɗin makaranta da kyau ba ko bai ba su abinci da kyau ba ko yana da mata bai ba su abinci mai isa ba kuma yana da to shi aka ce ruwa marwaci kowane na shi aka ce ruwa marwaci abinda duk yau waje ba gare ka baka yi shi ba to shi aka ce maruwa to Allah bai baitu maruwata alladhina yabqaluna wa inda kayin ruwa bima yajibu alaihim wa ya'muruna an-nas bil bukhli kuma suna umannin mutane bil bukhli bihi lahum sai ruwa da shi ga mutane ah, bil bukhli bihi sai ruwa da shi to wayan da kayin haka nan lahum wa'idun shadidun suna rike cewa wadda abin nan wa wadda mai tsanani wato wayan da kayin ruwa kuma suna umarnin mutane da ruwa to suna da azaba wadda mai tsanani wa man yatawalla amma yajibu alai duk wanda ya kaura kai ga abin da ya wajaba gare shi fa inna allaha lalle allah huwa abin nan damiru damiru fasalin wa bi qira'atin bi suqudi fa inna allaha fa inna allaha al-ghani lalle allah shine mawadaci an abin nan an gairin bisa ga wani daga wani ne wato bai bukata kowa alhamidu lahu ya yi kuma abin godiya ga wani ne ai abin nan alhamidu lahu wanda abin mai godiya gare su bile sani in sun kai aiki na kwarai ala higa ga da'ati wa ibadin alai in sun ka huskanto shi kuma Allah yana da godiya amma kuma in sun ka safa mai Allah wata wata'ala ya wadatu da su to Allah roƙonka maka ya gani ya hamida Allah ka wadata mu da fadalaka amman ka. kuma Allah ka gafarta mana ka in shi ibadodin mu Allah ka warkar da mu daga dukkan shiruta Allah ka ba mu ikon kwana na wuri a sai an tambayoyi ta kullum sai an tambayoyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan karatu zama ne da zama ta muna mana Allah ya saka mata da kai kuma Allah ya sa ki wata da ya tsira karatu ta shi na kiyama tare da Allah ya mun kuma ba shi da saurari Allah ya eh tana cikin tun da kun gaji an ce ana so a karanta ta ko saboda ka ai duka qur'ani kowane bangare na ƙur'ani ana neman tsari da shi Allah ya ce wa idza qara'atil qur'ana ja'alna bainaka wa na ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masuwa duk lokacin da ka karanta qur'ani za mu sa shamaki tsakaninka da wanda ba su imani da ranar lahira masura mu shamake ka da su ba su iya isa gare ka su cuce ka saboda haka in ka ga abin tsoro ko wagga sura ko wata sura duk inda ka sani jawo ko ina ka sani jawo Allah ya ce tsari saboda haka tana ciki tsari ta ita an ba ka me yawan wannan yawan mai arzikin da ya yi gurin kuma magoyi da da ke shi a da ke dai abin na yin asawaki da ɗanyen icci mai yawa malamai sun ce makaruhi na saboda yana da wani bauri da kalakewa ga baki ya daɗe kun bai ɗebe ba to suka ce makaruhi na don gudun kan mutum ya haɗe ba suka ce makaruhi na don haka kada a sa shi yayi shi buroshi dama aiko kai ka samu hukunci ne shi buroshi, shi ko kai ka san hukunci saboda ka ka san wani abu na mai zaki, mai yaji za ka sa ga bakinka kuma ka sani kuma ka san cewa ko ka zubar da ruwan nan sai ka daɗe kana haɗa yaji nan da baurin nan ka sani kada ka yi kada ka yi buroshi da rana ku mutane wato al'ada ce irin taku kuna son buroshi amma asawaki ya yi shi asawaki ya yi buroshi buroshi da sahi aka yi an ka tashi da kwana ki sau biyar aka yi ga kowace sallah sai an goge baki shi yasa mai buroshi baki ne na wari amma mai asawaki baki ne bai wari saboda shi duk an ka toga sallah sai an goge in an gaje kai ya kwashe ka da kawarka sai ka jawo shi gaban aljihu sai ka goge sunna annabi in kai an gaje duk ka goge buroshi in ka doko buroshi bai yiwa haka don sai ka yawo da galam ruwa saboda haka asawaki ya yi alheri kuma asawaki sunna kuma asawaki yana ƙara kwakwalwa in mutum na zuwa makaranta ana karatu bai ganewa in ya rike asawaki da izinin Allah bai gane kwakwalwa ta za ta rike karatu abu na rubuce ki ba wai magana ce rubuce ki asawaki yana ƙara ganin ido duk wanda ka asawaki ido ne za su ƙara gani ko ya tsoho ne ido ne za su ƙara gani da kyau in yana asawaki sannan babban abu asawaki na sa Allah shi yarda da mutum kowa ka asawaki inda musulmi na Allah zai yarda da shi duk wannan gane ga an rubuta su cikin littafai an kuma kawo ruwayoyin su wasu daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ku sai asawaki ku sai asawakin ku na kware kuma ku sai irin wannan wanda bai da yan karan nan da ka guncewa da an tauna sai asawakin ku da rana da koyo shi kana ta yi sai ka ga ka na ƙara kamshi ka na ƙara buɗewa ga karatu allah na ƙara yarda da kai in kana karatun ƙur'ani ka yi asawaki lokacin da za ka fara karatu wani hadisi ya ce da ka ce bismillah sai mala'ika ya aza baki ne nan wurin don kar karabin ya hito bai shiga baki ne ba amma in ba ka asawaki ka yi buroshi da ka ce bismillah sai shi ya to kun ga akwai alheri a shi kwarai ko to Allah ya gafarta mana Allah ya fara domin an kunce mutum da ke azumi ya sha mai mai zafi ya azumi da mai zafi mai zafi ga jiki ne babu komi da wanda ya sha mai da wanda ya sha wa turare duk bai da laifi da wanda ya sha mai da wanda ya sha wa turare duk bai da laifi wannan duk bai da matsala sai dai ya akwai wani abu da kun ka sani ciki ku faɗi in jiya don in sani amma dai in dai shaha mai daina bai da bai da wani amma ai akwai wani abu da kun ka sani kuna shahawa don shi to ku faɗi in san shi don in san abin da zan cewa. har da wata malam mutum ne ya tashi da kwana bai zana a zarafa sai ya zauni ya ce masallaci ya tara ana sallah ya an sallah a zarafi a ce da ya sallah to duk littattafan mazhaban malikiya sun ce mai sallah a bai bi mai la'asar mai la'asar bai bi mai azhur saboda haka mai sallah zuwa wanda ya yi sallah zuwa sun ce mai sallah zuwa bayan mai la'asar sun ce niyyar su ta bambanta don haka suka ce babu sallah amma ni cewa kai in ya riga ya yi da niyya ce kuma ya riga ya gama to sallah ce ta amma in zai yi kashi mai in ya sani kashi abin da ya sani ce ta yi malamai sun ce in za a yin fatawa in mutum ya riga ya aikata aiki bayan ya gama to in ya taho tambaya fidan na shi kai inda mai aiki to tun da akwai malaman da adda wannan ra'ayi tun da ya gama to sallah ce ta yi akwai malaman da adda wannan ra'ayi saboda aka sallah ce ta yi amma dai in bai yi ba to kashi shi ya yi akwai mutane da dama da ke neman ah, mutane da dama da ke da daban daban kamala kamala da ke arzini ga Allah ya taimake ma Allah shi mana jagora masu wannan kwamitin marayu suna da abubuwan da suka sa su saboda haka shi yasa mun ka dakatar da addu'a yau ba mu da addu'a sun su yi jawabin abin da suka son su yi jawabi don abin nan kwamitin suna marayi to ci gaba Thank you.